Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga jamhuriyar Nijar. An kori manyan sojoji janaral-janaral guda biyu bayan samun su da laifin tsallakewa su bar kasar tun bayan juyin mulki da aka yi. Inda janaral Chani ya kore su daga aikinsu. Sai dai wannan kora da aka yi wa manyan sojojin janaral-janaral guda biyu a kasar jamhuriyar Nijar ɗin. ya haifar da cece kuce inda wasu daga cikin 'yan kasar jamhuriyar Nijar ɗin ke ganin cewa sam ba a kyauta ba na korar wannan janaral-janaral sojoji manya-manya guda biyu da akai, yi gashi kuma irin ƙadamin da ƙasar ke ciki na rashin tsaro a maimakon a ce an samar da sojoji bai kamata a ce daga cikin manya-manyan sojoji na ƙasar a ce an kore su ba don sun tsallake sun bar ƙasar bayan juyin mulki da aka yi wanda kuma suna da kusanci da bazim wala Allah hakan ne sanya su suka gudu don kar a kama su a ce za a ɗaure su tare da bazim wasu kuma na ganin wannan kora da aka yi masu ta yi daidai ta dace don me yasa za su tsallake su gudu su bar ƙasar kowa dai da irin abin da yake bayyanawa a dangane da batun korar sojojin ba tare da bata lokaci ba masu saurare bari mu sa maku rahoton da muka tanadar maku akan wannan al'amari bayan korar sojojin da aka yi ku ji abin da ke faruwa. A jamhuriyar Nijar rundunar sojan kasar ta ɗauki matakin korar wasu manyan sojoji da suka haɗar da janar-janar guda biyu waɗanda suka gudu tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Sai dai a daidai lokacin da wasu 'yan kasar ke ganin dacewar matakin wasu na ganin akasin hakan musamman ta la'akari da buƙatar da ake da ita ta tunkarar barazanar tsaro ta cikin gida a kasar ta Nijar ɗin. Wakilinmu ya mai gazali abda tasawa na da ci gaban wannan rahoto A cikin wasu takardun doka ne guda hudu da shugaban hafsan sojan ƙasar Nijar Birgediya Janar Musa Sallau Barmo ya sanya wa hannu. rundunar sojin ƙasar ta nijar ta fan ta sanar da wannan mataki na korar manyan sojojin guda hudu daga aiki wato janar muhammadu abutarka janar ibrahim wali karingama kanar suleiman haruna gazobi da kuma kanar mamman kadela sedina waɗanda su dukansu suka gudu bayan juyin mulkin da ya gabata rundunar tafan ta ce kuma matakin ya soma aiki ne tun daga ranar biyu ga watan satumban da ya gabata kuma dokta abinci jallo tsohon jami'in soja kana mai sharhi kan harkokin tsaro a nijar ya ce babu mamaki a cikin wannan mataki wanda dama dokokin aikin sojan Nijar suka tanade shi. Waɗannan soje an ba manya-manyan askarawa ne kuma a ce yanzu wata fudu ba su bisa aikin su sun kai gudu daga kasa sun ka tai kasar waje ba da takardar fudu ba ba takardar bin nan sun ka tai yanzu. In kai gudu lokacin yaki reglement militaire ya ce ya kamata na fari a hidda ka soje. Na biyu an same ka a kama ka. In an kama ka sai a gurfanar ka daban otun soje. Sai dai kuma wasu kungiyoyin fafutuka na kasar Nijar sun bayyana cewa akwai bukatar mahukuntan sojan kasar Nijar su sa ido kan waɗannan korarrun sojoji a duk inda suke. Malam Muhammadu Sumaila na ƙungiyar Debu Nijar na daga cikin masu irin wannan tunani. Wannan hukunci da gwamnatin Nijar ta ɗauka ya yi daidai. Kamar yadda ka sani waɗannan sojojin tun lokacin da aka shiga wannan juyin mulki wasu suna can tare da masu nema a kama Nijar hari. Abu guda ne muke jan hankalin gwamnati tunda aka ɗauki wagga decision ke ya kamata kamata gwamnatin Nijar ta sa hankali ta kula duk abun da yake wakana a wajen bangarorin iyakoki namu na ƙasar Nijar. To amma malam intinikar alasan wani matashin ɗan siyasa kana ɗan takara a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. Na ganin akwai buƙatar gyara a cikin wannan mataki da rundunar sojan Nijar ɗin ta ɗauka ta la'akari da halin yaƙi da ƙasar ke ciki. ga mataki da aka ɗauka wallahi bai dace ba saboda kowa ya san mu yau tashin hankali wanda muke ciki harkar bandi harkar terrorist ko ɗan ƙaramin soji ne kakkora yana iya zaman ma ƙasa illa balle da da general har guda biyu gaba ɗaya tunda kaga waɗanga sojawa abin da yasa suka gudu saboda sun ga ana ta kama makusantan shugaba bazo kenan su da suka ruga ai ya kamata shi general chani sai ya kire su ya ce to general wane da wane da ku da mutanen ku ina so ku taho mu yi ma ƙasan nan aiki in dai da gaske ne ƙasan nan ne aka taho a yi ma aiki ko a watan mayun shekara ta 2022 dai gwamnatin wancan lokaci ta shugaba Muhammad Bazum ta kori waɗansu janarori guda uku da kanal kanal guda uku daga aiki bayan da kotu ta same su da laifi na kitsa wani yunkurin juyin mulki da ya ci tira a jajibirin rantsar da sabon zababban shugaban kasa Muhammad basum. Kushirin da abokan aikin musu kai da masu koya cikin mota kinan kotu dukkan. Madalla Habibu Masari fasar labarin nan eh, bayan da aka da kushi a cikin kanin labaran abokan aikin mu sun ra da masu koyar da cikin eh, mota kenan kotu dukkan a game da yawan hatsari shin me ke kawo wani yawan tsarin da sun je sun koyi tuki na mota amma bai hana yawan hatsari ba ana samu karanta ma da wani bi mutane suna a sai waɗansu kwamfartumar ka zo ka yi shi bisa hanya wani an san kana da gaske ko da kai na an bisa babban hanya ko kuma kana da fano na gaskiya duk da haka nan dai san na zakuwa da ya kamata ku yi mai juna ai abun ga aha wani ya wuce kubar fasilita aha ai fasilitan sirkilasa me kai ka to ka ce kai da gaskiya Idan kana da gaskiya bai kamata ba kun ka ce ka to cikin rumfuwar da eh, an tutu ita suka ce saboda kana da gaskiya shi wani tana yiwuwa kuma wani shi ku shina ga harka kurta bikin shi to ka gani kai ka to da sauri shi kuma yana na hankali shi babu shi ma ga ga yana nan yana ta magana bisa kwartabu to irin wannan ka gani ya to dole ne hatsari ya to to mahutar da mutane dai su tsaya a yi karatun kwada yadda ya kamata in dai kowa na zakuwa dole zo to ya kula a to a yi karatun kwada yadda ya kamata a yi kwada yadda ta kamata to duk da haka nan kana karanta kwada cikin karatun nan ma ana sensibilizan ka ka san da masu abokan aikin mu sun hira da masu sai da abinci ina dabbobi ga inda hira tasu ta gudana Atrofin Salma kamfani ce da take sarrafawa ina in ce kiyawa da muke abincin dabbobi da su wani irin kiyawa ne akwai kowa akwai eh, hakin eh, harawa na kusa eh, harawa akwai aikin kushiya eh, da duk dai abin da bayan eh, damana abinda duk abinda bayan damana ana iya samu cikin gonaki shine muke kawo wajen antarctic salma sai mu sarrafa wa musa hada da waɗansu abubuwa cikinsu wanda zai eh, amfani zai shi zai amfanin fipsa shi eh, gurin entrepreneur salma shine shine um, kusan san niger abin da dabbobi gare mu abin da muke yi makiyaya Nijar makiyaya ne akwai makiyaya da yawa cikin Nijar. Kun san Nijar kasa ne na wanda ke cikin shi da ake ake eh, kasa ne na makiyaya don shi ne mun ka tafi Salma mun ka muna sarrafawa. Labarin na zo kai tsaye daga nan tashar da rediyo Sarauniya yanzu bari mu yi hira da suka yi da masaya. Eh, abin to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin labarai kenan daga kasar jamhuriyar Nijar kamar yadda muka kama ko. Inda da fari kun ji a cikin rahoton yadda ta wakana bayan korar janaral-janaral sojoji guda biyu da janaral Chani ya yi inda wasu ya daga cikin 'yan kasar ke ganin cewa wannan kora da aka masu sam bai kamata a kore su ba a halin da kasar ke ciki don kawai sun tsallake sun bar kasar bayan juyin mulki inda wasu ke ganin cewa waɗannan janaral-janaral sojoji guda biyu da aka kora manya-manya ne waɗanda kafin a ce ƙasar Nijar ta cike gurbinsu babban aiki ne suna da ƙwarewa kafin a ce an raini wasu da za su kai matsayinsu kuma su kai jajircewarsu abu ne mai matuƙar wuya kawai dai sun gudu ne saboda kar a kama su ma a ɗaure su kamar yadda aka ɗaura bazum ba wani laifi suka yi ba inda wasu daga cikin 'yan ƙasar kuma ke ganin dan me ya sanya za su sa ƙafa su gudu su bar ƙasar korar da aka masu ta yi daidai wanda babu shakka da a ce suna da kishi ba za su gode su bar kasar ba kamar yadda wasu ke ambatawa kenan a cikin dai rahotannin kun ji mabambanta rahotanni da muka kawo muku ba da wannan kamar yadda kuka ji dai a rahoton to masu saurare wannan karshen rahotannin da muke tafa da shi kenan a halin yanzu daga jamhuriyar nijar din akan dai batun korar sojojin to masu saurare a dangance da wannan al'amari muna so mu ji ra'ayinku shin an yi daidai na korar waɗannan sojoji guda biyu janar-janar da aka yi ko kuma a'a kuma kuna cikin waɗanda suke ganin ba a yi daidai ba korar waɗannan sojoji da aka yi muna jiran jin ra'ayinku a kan wannan batu sannan muna ƙara di roƙonku idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka mai kawo muku sahihan labarai ko kuma baka taba dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa domin samun labaranmu a kodayaushe da zarar mun dora mun gode